It is not over until the several widowed wives regain their charming smiles. kalamun babban jojin jihar borno justice kashin zanna kenan lokacin wani taron shekara-shekara da aka gudanar a garin maiduguri ga masu da kan harkokin shari'a a jihar borno da ke cewa wannan batu bai kawo karshe ba sai lokacin da matan da suka zama mazajensu suka koma cikin hayyacinsu wato ma'ana irin rigimun da aka yi fama da shi na yan kungiyar boko haram wanda ya ce wannan aikin al'umma ne gaba daya da za su dunkule wuri guda don a tabbatar da hakan. It will not be over for anyone until it is over for the thousands of orphan children, not until they all come to view society without bitterness. It is our collective duty to ensure that. ya ce ba zai kawo ƙarshe ga kowane ɗayan mu ba sai illa ma lokacin da dubban marayun da aka bari sun dawo cikin jama'a ba tare da wani rayuwar kunci ba kuma wannan mu ne duka mu tabbatar da hakan. We must acknowledge the efforts of the federal and state governments in rehabilitating our people and reconstructing our ya ce dole ne kuma mu san irin kokarin da gwamnatin tarayya da na jiha suke yi wajen sake gina mana garuruwanmu da tallafawa al'umma mun san cewa wannan ba karamin aiki ba ne dole ne mu yaba masu mu kuma nuna goyon bayan game da irin wannan ayyuka da suka sa a gaba ganin cewa an shafe kusan shekaru biyar zuwa shida ba gudanar da irin wannan biki na masu ruwa da tsaki kan harkokin shari'a a jihar ba hakan yasa na tambayi kwamishinan ma'aikatan harkokin shari'a kuma attorney general din jihar wato honorable kaka shehu lawan ko menene ma muhimmancin wannan rana gare su muhimmancin shi mun nuna duniya akan cewa mun fara samun zaman lafiya shi yasa aka farfado da wannan tsarin aka dawo aka tunatar da juna akan abubuwan da ake yi to kowane jiha suna da tsari irin waɗannan akwai lokacin da ake yin appeals akwai lokacin da ake zuwa hutu akwai lokacin da ake yin kwasa-kwasai akwai lokacin da ake zuwa a tattauna tsakanin lauyoyi da alkalai to dukka wannan abubuwan idan za a fara ta a farin wani shekara ake yi to mu mu normally muna yin shi a first quarter na kowane sabon shekara saboda muka tattunatar da juna kan abubuwan da ya kamata mu yi kuma muka kira wa jama'a a kan cewa ga gwamnati ta do tsalon za ta sake gyaran fuska ko garan bawul a dokokin da take da shi to a wannan garan bawul da za mu yi muna kira ga jama'a duk wani wanda yake ganin yana da abin da zai sa mu ci gaba sai ya kawo mana shi a rubuce zuwa sashin kare hakkin bil'adama na ma'aikatan shari'a saboda su za su baiwa kwamiti wanda aka lankaya wannan nauyin a wuyansu domin a ba mu a rubuce mu zona mu gudanar da wannan abin har a zo ya zama doka. Barista Babakura Kakade shine shugaban kungiyar lauyoyi na birnin Maiduguri. Ya yi bayani ne kan irin gudunmawa da suke ba al'umma musamman ma 'yan gudun hijira. Muna da abin nan ne ma'amala ne da kungiyar United Nations High Commissioner for Refugees. Hoci muna haɗa gwiwa kan cewa mu za mu taimaka ma 'yan gudun hijira to za mu yi musu cases nasu free kamar wanda yake da eh, wanda yake da case a kotu ko yana da case a police station to in ya zo ya sami kungiyar lauyoyi za mu yi masa wannan kes din kyauta. An dai kamar ma wasu manyan alkalai guda biyu a wajen wannan taro wanda ya hada da Justice Charity Mamza da Justice John Latikri Marigayi. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.